الرحيم والصلاة والسلام bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a jiya mun tsaya daidai faɗin allah subhanahu wa ta'ala wa in wannan ne qabli an tawassuhunna inda matsala ta kashe ta وقد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الله سبحانه وتعالى أتكون وانا آية ينا أيوة ما تادمج وسيتي yana yi wa mata da miji wasici akan cewa su yi ƙoƙari su daina irin rashin mutunci da abin da bai kamata ba tsakaninsu su dinga tunan kyautatawa da take tsakaninsu walatar wala tansawul bai na kuma da Allah wala bai na bainakum saboda haka Allah subhanahu ta'ala yana umartar su da cewa kada su manta da falalar da take tsakaninsu saboda haka lallai ya kamata a kyautata wa juna idan an yi saki kafin a sadu wani ya yafa haƙƙi ko shi miji ya yafe haƙƙin gaba ɗaya ya zamanto cewa ya ban mata sadakin duka ko kuma ita ta yafe ya zama bata shi komai ba za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hafizu ala salawat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فكيا يسلوني Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da cewa a dinga kiyaye salloli abin da ake nufi da kiyaye salloli shine yin su da rukunan su, da kuma sharuɗansu shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani da yawa yana amfani da kalmar wa aqimus salata baya cewa ku yi sallah sai dai ya ce ku tsayar da sallah saboda akwai bambanci mai yawan gaske tsakanin tsayar da sallah da kuma kiyaye sallah akwai bambanci mai yawa tsakanin kiyaye sallah da kuma tsayar da sallah a tsayar da sallah ya haɗa abubuwa guda biyu ma'ana mutum ya yi ta da rukunanta da kuma sharɗanta da wajibanta sannan kuma ya haɗa ɗayar da sallah ta hanyar yin kushu'i a cikinta mana ya zama mutum yana hankalta abin da yake yi a sallah kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wanda zai yi sallah ba abin da zai samu sai ɗaya bisa tara akwai wanda zai samu ɗaya bisa goma akwai wanda zai samu ɗaya bisa takwas haka haka haka haka wato ba abin da mutum zai hankalta a cikin sallar shi face sai ya samu ladan shi saboda haka shi yasa a cikin hadisi ya zo cewa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo akan cewa a a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa duk wanda ya sallah bai cika rukunanta da sharuɗanta ba to bai da sallah hadisin musu sala lokacin da ya zo ya yi sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji ka salli fa innaka lam tusalli ka je kai sallah saboda kai ba kai sallah ba ina fata mun gane a wani nassin yake nuna masa cewa inda ya mutu a irin wannan sallah to da ya mutu mutuwa wacce take ba ingantacciyar mutuwa ba ala kulli hal yana da matukar mahimmanci mutum ya zamanto cewa idan zai yi sallah ya tsaya yana yin sallah nan yana tuna cewa yana fa ganawa ne da ubangijin shi yana ganawa ne da ubangijin shi saboda haka bai kamata ya zamanto cewa ya tozarta wannan sallar tashi ba ya zamanto yana ganawa ne da ubangijin shi kuma ubangiji yana kallon shi akan dukkan abin da yake aikatawa saboda haka yanzu za ka yi mamaki irin yadda sallolin mutane suka zama yanzu za a iya rafkannuwa a cikin masallaci amma ba wanda ya tuna raka nawa liman ya yi saboda kowa idan aka fara sallah yana ta lissafe-lissafen duniya ne kowa yana tuno abin da yake na damuwar sani, wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawo mana na kasu a sallah a akwai wani ɗan kasuwa da ya taɓa zuwa wajen wani liman yake cewa da limamin yau sallah ba ta cika ba sai limamin ya ce cewa ai kuwa sallar shi ta cika akai akai limamin ya ce ai shi sallar shi ta cika shi kuma ɗan kaso ya ce a tabau ba ta cika ba saboda haka sai ya ce me dalili ya ce dalili shine shi sai an fara sallah yake samun damar da zai lissafa lissafan shi saboda haka yau kuma an kammala sallah bai kammala lissafi ba shine dalilin da ya sa ya gane cewa sallah ta cika ba akwai abin mamaki da yawa za ka ga mutum an yi sallah a kusa da shi amma duk abin da mai sallah nan yake baya tare da shi amma za ka ga mutum yana sallah ana surutu amma duk abin da aka tattauna na surutu nan zai iya maimaita wannan yana daga cikin abin da yake nuna na kasu a sallah ala kulli hal sallah shine aiki mafi girma bayan kalmar shahada saboda kamar yadda ya zo a cikin hadisi duk mutumin da ya zamanto cewa an mai hisabi sallarsa ta gyaru to ragowar lamarin samara da sun gyaru ina fatan mun gane saboda haka a annabi sallallahu alaihi sallam a cikin hadisi yake cewa al'adun ladhi bainana wa bainahum as-salam bambancin da yake tsakaninmu da kuma tsakaninsu shine sallah saboda haka duk wanda ya barta ya kafarta duk a rukunan musulunci guda hudu babu wanda idan ka ƙi za a kashe ka sai sallah sallah ce kawai idan ka ƙi za a kashe ka kaga wanda yake nuna mana girmanta da kuma yadda ya waje mutum ya kiyaye ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa was salatil wusta sannan kuma ku kiyaye sallar tsakiya ina fatan mun gane ku kiyaye sallah kuma ku kiyaye sallar tsakiya ita kanta sallar tsakiya ai tana cikin salloli ko to amma an faɗe ta ne saboda a ƙara gane muhimmancinta malamai sun yi saɓani me ake nufi da assalatul wusta ina fatan mun gane akwai malaman da suka ce abin da ake nufi da salatul wusta shine sallar azhar saboda sallar azhar tana zuwa a tsakiyar rana idan ka kaddara daga tsakanin hudowa alfijir zuwa zawalar rana da kuma daga zawalar rana zuwa faduwarta za ka ga awoyin kusa da juna suke ina fatan mun gane yanzu alfijir yana ketowa wajen karfe biyar ko kun ga tsakanin alfijir zuwa zawalin rana muna da wajen awa bakwai ko to haka kuma idan rana ta zawali zuwa isharuwa muna da awa shida da wani abu kaga kusa kusa ne saboda haka suka ce ita ce salatul wusta saboda mai saboda tana faɗowa a tsakiyar rana ko kuma ka ce a tsakiyar yini wannan shine kauli na farko kauli na biyu suka ce salatul wusta ne sallar la'asar me dalilin da ya sa ta zama sallar la'asar suka ce saboda sallolin da muke da su guda biyar ita sallar azhar ita ce sallar ta na ta biyu sallar la'asar kuma ba ta uku kaga akwai biyu kafin ita akwai biyu bayan ta saboda haka suka ce wannan ita ce salatu wusta ita ce salatu al ina fatan mun gane kuma akwai hadisai da suke karfafa wannan daga ciki akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shagaluna an salati al-wusta salati al-asr sun shagalar da mu kafirai kenan daga salatul wusta wato sallar lasa ina fatan mun gane akwai malaman da suka ce salatul wusta ita ce magarba ina fatan mun gane daga cikin dalilansu suka ce saboda sallar magarba tana ta kasai rakawo'inta suna ta kasai ba mafi yawa ba ne ba kuma mafi karanci ba ne wace sallah ce mafi karancinta asuba wace sallah ce mafi yawa masu raka a hudu ko to kaga ita salatu ita sallan magarba ita ba hudu ba ce ita kuma ba ba biyu ba ce ina fata mun gane ita ba hudu ba ce ita kuma ba biyu ba ce saboda haka shi yasa ta zama salatu al-wusta saboda tana tsaka ce ina fatin mun gane akwai malaman da suka ce al wusta ita ce Salatu isha me dalilin da ya sa ta zama al wusta suka ce saboda ta zo tsakanin salloli guda biyu waɗanda ba a musu kasau shi yasa ta zama salatul A da wace sallah da wace sallah magarba da asba suka ce sun da ta zo tsakanin salloli guda biyu waɗanda ba a musu kasar shi yasa ta zama salatu al-wusta saboda duka sallolin guda biyu ba a kasa a cikinsu ina fatan mun gane na akwai ƙauli na biyar shi ne salatul wusta ita ce sallar asuba menene dalilin da ya sa sallar asuba ta zama salatul wusta ba zai iya gaya mana waɗanne ne ake bayyana waɗanne ne ake asirtawa da nura ya ce saboda ta faɗo tsakanin simfi biyu na salloli waɗanda ake asirtawa a ga su ne bayan ko a za a lasa da kuma waɗanda ake tsena ɗaya a cikin guda biyar ɗin nan wanne zance ne ya fi inganci na sallar lasu ne dalili a dinga yin habba habba wani ya ji wani yana magana to ba shi sai ya magana saboda ma ji alallahu li rajulin min kalbaini yawwa zuciya ta ɗaya na wani da ka fita daga nan in falala ne aisha ta bul asar falala kuma ina annabi ya ce duwan da yake zuwa lasar ba munafiki ba ne waye rawaito hadisin waye rawaito na <laughs> to ba nura faɗi da gashi a wanda ga wada ba a ja baki na ina fatan mun gane me dalilin da ya sa salatul asr shine mafi inganci me ni shagaluna an salatul wusta salatul asr kaga wannan dalili ne sannan kuma akwai qira'ar na Hafsa da Aisha ko hafizu ala salawati was salatul wusta salatul asr ina fatan mun gane to su kuma wanda suka ce asuba ne su ma sun ce suna da hujja hujjar su shine Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin suka ce kuma asuba ne ake alƙur'ani saboda haka wa qumu lillahi qanitin yana nuna salatul wusta ita ce salatu Asuba. ala kulli hal magana cewa salatul wusta ita ce salatul asr a zahiri gaskiya ya fi inganci ya fi inganci fiye da waɗanda suka ce sallah zahar ce ko kuma wata dawa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qumu lillahi qanitin kuma ku tsaya kuna masu biyayya ga Allah wasu kuma suka ce a'a wa qumu lillahi qanitin ma'anarsa shine kuna masu yin shiru ma'ana idan kuna sallah kuna masu yin shiru saboda da can a farkon musulunci ya halatta mutum yana sallah idan wani uzuri ya kama shi zai iya yin magana saboda haka sun kasance sukan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana idan yana sallah daga baya sai suka ga in sun mai magana baya musu baya amsa musu sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fi salati la shughlan saboda haka wannan sai yake nuna cewa wa umulillahi qanitin yana nufin sakitin ku daina yin magana lokacin da kuke yin sallah saboda ita sallah guri ne matsayi ne wanda ya zamanto cewa mutum ya kamata ya shiga da shi saboda kaga in mutum yana sallah in wani atishawa ba zai ce ma yara mukalla na فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم إذا كنت tsoro ma'ana ya zamanto kuna cikin halin tsoro kuna cikin yaƙi da abokan gaba Allah subhanahu wata'ala ya ce farijalan ya halatta ku yi sallar kuna tafiya a bana ko kuma kuna tafiya akan abin hawa kowanne ya halatta saboda haka idan ya zamanto aka samu tsoro mai tsanani in ya zamanto aka samu tsoro mai tsanani to tabbas ya halatta mutum ya sallah biyar da ya samu dama shine ma'ana ko in kifto farjaran aw rukbana in dai aka samu tsoro mai tsanani to ya halatta mutum yayi sallah gwargwadon yadda dama ta samu in zai yiwu a yi jam'i ya zamanto wasu suna gadin abokan gaba wasu kuma liman ya raka ɗaya da su in aka gama raka ɗaya da su sai su cika sai waɗancan su ma su zo a raka ɗaya su ma sai su cika in ba samu dama ba kawai kana saran wuyan kafiri kana sallah shine ma'anar farijalan aw kwana. Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana mahimmancin sallah a cikin wannan aya saboda ta yadda za mu fahimci cewa ko da mutum ya shiga cikin tsanani to sallan nan ba za ta faɗa a kan shi ba ko da ya shiga cikin tsanani to sallar nan ba za ta faɗa a kan shi ba tana nan a kan shi ina fata mun gane saboda haka kaga waɗanda uzuri yake hana su ci sallah saboda mitin ko kuma wasu harkar su ta kasuwanci to ya waje ba a gare su ji tsoron Allah ya waje ba a gare su gane cewa tabbas suna cikin kuskure wanda yake mai girma tabbas suna cikin damuwa tabbas suna cikin yin abin da bai dace da su su aikata ba saboda haka Allah yake cewa fa iza amintum idan kuka samu aminci fadkurullaha to ku ambaci Allah Urdubi ya fassara fadkurullah a nan da cewa ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar da muku saboda idan ya zamanto mutum ya samu aminci to tabbas ya shiga cikin ni'ima wacce bai san irinta ba ba wanda zai gane muhimmancin aminci sai wanda ya haɗu da 'yan fashi in mutum ya haɗu da 'yan fashi kawai ba ma irin waɗannan masu kashe mutane ba zai gane ni'ima kawai ta aminci shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tatamannau liqa al-aduwi wa sallallahu al-afiya kada ku fatan haɗuwa da abokin gaba wa sallallahu al-afiya ku Allah zaman lafiya saboda haka yana da matakar mahimmanci mutum ko yaushe ya dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala zaman lafiya yanzu irin abubuwan da suke ta faruwa a mu a nan yammaci za ka ga babu kwanciyar hankali yanzu ranar asabar da na dawo daga zaria sai da wani yammun waye ce wala ka san hanyar ba kyau ka yi haƙuri na yi jinkiri ban kira ka ba ka dai sauka lafiya ko ka ga tafiya ce wacce take duka ba ta wuce a yi ta awa biyu ba in dai akwai hanya mai kyau to amma ka ga saboda yanayin yadda muka samu kanmu tafiya ce da yawanci ake yin ta a tsorace saboda haka lallai yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske in mutum ya shiga cikin aminci ya gode wa Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi sai ce me me karashin hadisin faka annama faka annama izat lahu ad-dunya duk mutumin da ya waye gari aminan fi sirri me ma'ana fi sirri na alama na ga kasan hadisi aminan fi sirri na aminan fi ahli aminan mana ya zama a karan kanshi ba shi da matsala mu'afan fi jasadi kuma yana da lafiya a jikinsa to zai zama kamar an saboda haka kama an mallaka masa duniya kaga wannan ne ke nuna mana cewa aminci ni'ima ne فاذكروا الله كما علمكم كتبودي والله كما يدي سندكو ما لم تكونوا تعلمون أبن مكسل نعم والذين يتوفون والذين يتوفون منكم ويذرون suke mutuwa kuma su ban matansu shine ma'ana wallazi na yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja Allah ya ce wasiyatan li azwaji ma'ana akwai umarni daga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bayar ga su waɗannan mataye wannan umarni ne shine mata'an ilal hauli ghayr ikrah su zauna a gida kada su fita kamar yadda malamai suke cewa wannan al'amarin haka yake a farkon musulunci cewa idan mace ya zamanto cewa mijinta ya mutu to za ta zauna a gida ta jira tsawon shekara guda ba za ta fita ina fata mun gane tsawon shekara guda ba inda za ta ci za ta ci gaba da zama a gida a matsayin takaba na shekara guda gaira ikrat ba abin da zai fitar da ita daga gidan nan sai idan ta cika wannan shekara guda ina fatan mun gane kuma kamar yadda malamai suka faɗa za a dinga ciyar da ita a cikin wannan shekara guda a farkon musulunci daga baya allah subhanahu wa ta'ala ya soke wannan inda ya saukar da ayat da muka karanta jiya ko na والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن arbaata ashuri ko ashara saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya to ya soke wannan ayat da waccan duk da waccan din ita ce ta zo a farko ko a tsarin alkur'ani amma wannan kuma ita ce ta zo daga baya tare da cewa kuma ita ce ta fara sauka su alƙur'ani an jera ayoyin ba yadda suka sauka ba ina fatan mun gane Allah yake cewa fa in farajna amma idan suka fita fala juna alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf idan ya zamanto sun fita suka fita daga gidan to a nan gurin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya nuna to kuma babu laifi a gare ku idan kuka daina ciyar da su haka wasu malaman suka fasa aya ina fatan mun gane Allahu azizul hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ala kulli hal wannan aya an goge ta ba aiki da ita na وللمطلقات وللمطلقات متاع fi tsara Allah da yake cewa walil muqallaqati waɗanda aka saka mata'un za a ɗan ciyar da su daɗi bil ma'ruf da kyautatawa ko haƙƙan alal mutukin haƙƙi ne akan masu tsoron Allah je mun yi bayani game da bawa wacce aka saka wani abu mun faɗi maza mazhabobin malamai kai wai zai iya gaya mana a takaice na'am wa zai iya mana bayani ana kilo kana daga hannu kana taya kana kasa da shi Thank you.

wata ko ala kulli hal kusan uku ne akwai malaman da suka tafi akan cewa wacce za a ba kyauta bayan an sake ta ita ce wacce ba a taba ba ko kuma ba a yanka masa sadaki ba ina fatan mun gane wannan shine mazhaba ta farko mazraba ta biyu shine duka matan da aka saka za a ba su sadaki za a ba su mut'a fitsala shine abin da wannan aya take nunawa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf ka ba ta nuna kowace irin mace wacce aka saka akwai mazaba ta uku da suka ce har wacce ta yi kulima, ita ma za a ba ta wani abu ina fatan mun gane amma dai a zahiri shine mafi inganci mazhaba ta bi duk matar da ba ita ce sababin sakin ba to za a ba ta wani abu da ci na ma كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون zama masu hankali ku hankalci ku fahimci abin da yake faɗa na alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum urufun hadara al-maut fa qala lahum menene bambanci tsakanin ruƙuya basariya da kuma ruƙuya ta zuciya ta yi ake gane su a wajen malaman nahawu idan tara ta zo ko ra'a ta yaya za mu iya gane cewa wannan ra'a ɗin ana nufin ta zuciya ta yaya kuma za mu gane cewa wannan ra'a ɗin ana nufin wacce take ta ta fili me bambanci su a wajen malaman arabiya wa ya sani bambanci tsakanin ru'ya basariya da ru'ya kalbiya me bambanci tsakanin su wannan ma yana da muhimmanci a tafsirin alqur'ani wa alaikum assalam zai zama zai zama ba wani harafi da to ina harkul illa nan na ce ina harkul illa a cikin nan ila ɗan harkul illa ce a nahawunka harkul jerry ta mana ita ita ita wacce ce ba har kujerai masariya ba har kujerai eh shi ya ce ita masariya ta ta'adda minafsiha ita kuma wannan la ta'adda shi ma wannan iskin baɗi kai a cikin abin da ya faɗa dukkan ku kuma ba ku shirka ba na ne bambanci tsakanin ra'a basariya da kuma ra'a wacce take albiya ne bambanci su. yanzu idan na ce ra'aitullah akbar kulla shay'in muhawalatan wa aktsarahum juluda wannan ra'aitu din kalbiya ce ko na kalbiya ce to baba ma ce kalbiya ce kalbiya ce ko basariya kalbiya to kai ka ce ku duka kun ce dole in kalbiya ce sai ya zama akwai ila a ciki ko har kujerai nan kuma babu ra'aitullah akbar kulla shay'in to me bambanci tsakanin su kenan ba na hawa kenan bambanci tsakanin ra'a ko tara kalbiya da kuma wacce take basariya Shi ne ita kalbiya ta ta'adda ila maf'ulai mafulanta biyu ne ita kuma basariya maf'ulin ta ɗaya ne kamar da ka ce ra'aytu ibrahim kaga basariya ce maf'uli ɗaya ne ina fata mun gane na kai ma ka faɗa kai ma ka ce galbiya ce to na to sai fito mana da su alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadar al-maut sai ka nemo mana biyu نعم حذر الموت حذر الموت ne wanda ake ya faɗa kan shi ai hagar al-maut mafulun li ajali alam tara ka ce me? Hmm. ka ce me? alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim so a wajenka ka min diyarihim din shine makuni na biyu shi kuma ilal ladina shine na kun ji fatawar da malam ya baya alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa khulufun hadar maut qur'ani yana bukatar ilimin muka da yawa shi yasa za ku ga ana yawan fadawa kurakurai wajen tafsirin alqur'ani saboda me saboda karancin ulumul ala ina fatan mun gane saboda haka shi yasa kun ga yanzu wannan rashin fahimtar wace irin ru'uya ce zai iya jawo a samu matsala wajen fassara aya Allah subhanahu wata'ala ya ce yanzu ba ka gani ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar maut ba ka gani izuwa ga waɗanda suka fita daga gidajensu wa hum ulufun su dubunnai ne an yi safari wasu sun ce an yi saɓani game da su dubu nawa ne wasu sun ce su dubu hudu ne wasu kuma sun faɗa saɓanin haka ala kulli hal dai shi dai Allah subhanahu wata'ala kawai ya ce wa hum ulufun ina fatan mun gane shi dai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa hum ulufun ya ce su dubannai ne hadar al wasu malaman suka ce dalilin da yasa suka fita kwalara ake a garin suka ji tsoron kar su mutu saboda haka sai suka gudu suka bar garin to sai Allah ya nuna musu ikonsa shine fa qala lahum Allahu mutu sai Allah ya ce musu ku mutu ku duka thumma ahyahum sannan Allah subhanahu wata'ala ya raya su sai ya raya su kamar yadda wasu malaman suka faɗa Allah ya kashe su tsawon kwana takwas ko bakwai sannan kuma kawai sai ya sake tashe su ya su suka ƙara a ajalin da ya rubuta musu malamai suna cewa bai halatta idan ana kwalara a cikin gari ya zamanto mutum ya fita daga garin kamar yadda bai halatta mutumin da baya ciki ya shiga ba haka ya faru lokacin da sayyidina Umar ya tafi da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga Sham saboda haka sai suka kofanto wajen shiga Sham din ina fatan mun gane sai suka kofanto wajen shiga Sham din wasu suka ce kawai a shiga ai abin da Allah ya kaddara shi zai faru wasu suka ce a'a ka a shiga saboda haka ƙarshe sai dina umar ya ce kawai a shiga a wasu suka ce a shiga wasu suka ce ka a shiga saboda haka sai abdurrahman bin auf ya zo sai yake cewa ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kwalara ta faru a wani gari to wanda suke ciki kasu wanda kuma suke waje kasu shiga malamai suna cewa dalilin da ya sa haka shine saboda a koya wa mutane ƙarfin yadda da addara saboda wanda ya fita kwalarar ba ta same shi ba bai mutu ba zai dinga ganin sababin fitarsa ne ta sa ba ta same shi ba ina fatan mun gane wanda kuma ya shiga baya ciki shi ma zai tunanin wannan kwalarar ce ta zama ajalinsa to shi yasa aka hana dan haka ala kulli hal falara kamar yadda ya zo a cikin dalilai a idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe mutum a falara to zai samu lada mai yawan gaske idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ita ce ta zama sa akwai irin su Abu Ubaida Amir bin Jarrah ya rasu a falarar da'un amwas da wasu daga cikin magabata duk ta hanyar wannan falarar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ajarin su ina fata mun gane saboda haka wannan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin musulunci za a ga farar wata amai da gudawa ce wata zazzabi ya danganta ne da yadda Allah ya saukar da ita inna Allah ala musabbirin ala nas haƙiƙa Allah ne yawan falala ne mutane walakin aksarun nas la kuma da yawa daga cikin mutane ba sa godewa mana mutanen banza sun fi mutanen kirki yawa a duniya wa ma nasi walau harasta bi mu'minin saboda haka kafirai sun fi musulmai yawa har duniya ta nade kuma haka ne zai kasance قاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا kuma ku yi yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ku yaƙi kafirai kamar yadda muka yi bayani a darasinmu na baya ba koyaushe ake yaƙar kafirai ba na farko sai musulmai suna da ƙarfi shi yasa a makka Allah subhanahu wa ta'ala bai umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yaƙi kafirai ba saboda inda an yaƙi kafirai a wancan lokacin to da tuni kafirai sun ramar mutsi musulmai ta yadda ta yi musuluncin ma bai iso izuwa gare mu ba na haka allah subhanahu wata'ala sai ya sanya sai da suka yi ƙarfi sannan ya umarci su da cewa su fara yakan kafirai a sannan kamar yadda malamai suka yi bayani da kuma nassoshin shari'a suka nuna idan aka jin za a yaki kafirai to akwai matakai da ake bi matakin farko shine sai an kira su zuwa ga addinin Allah idan suka ƙibi to daga nan kuma sai a nemi su ba da jizya idan suka ƙi ba da jizya to a nan ne sai a yaƙe su shi ma idan an tashi yaƙe su to ba za a yaƙi kowa da kowa ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ba za a kashe mace ba ya nuna cewa kuma ba za a kashe yara ba waɗanda suka ware kansu domin kawai su yi bautar Allah rahabaniyun kenan to ba za a kashe su ba saboda haka addinin musulunci ba addini bane wanda ya zara takobinsa akan kowa da kowa addini ne wanda ba kowa da kowa ake yaƙa ba ana yaƙar waɗanda suka sabawa Allah subhanahu ta'ala ne kuma suka ƙi yin imani sannan kuma suka ƙi yadda su ba da jizya ga gwamnatin musulunci wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana girman addinin musulunci ina ga aya mai kuri bi a qardan hasana za mu ɗaga ta zuwa gobe idan Allah ya kai mu za mu bar ragowar lokacin saboda amsa tambayoyi na za mu fara da tambayoyin da suke rubuce kafin mu je tambayoyin da suke baki

abin da nake nufi shine shekaru 20 da suka wuce an fi yin aure saboda Allah fiye da yanzu shi yasa yanzu saki yi yawa kuma zaman lafiya ma yi karanci saboda galibi matan suna aura ne saboda wani dalili na duniya galibi yanzu idan ustaz da ɗan iska suka yi takara idan dai ɗan iskan yana da kuɗi zai iya kasa ustaz saboda za a ce ɗan iskan ma sharri ake mai shi ko wannan ustaz za a ce me ya ci ma balle ya baki haka ne yake faruwa su ma kuma wajen idan ka dawo wajensu za ka ga cewa sun fi damuwa da kyau fiye da halin mace wata mace 'yar jihar maiduguri take ce min ita abin da yake ba ta mamaki shine yanzu idan kuna chatting da namiji yana son ka a social media kafin ya tambaye ki izu nawa kika haddace ya ce ki turo hoton ki ya gani so shi ne fi layin da nake nufi saboda yawanci ana yin auren ne kawai don abubuwa na duniya to shi yasa ake yaudarar juna shi namijin ya yaudara matar ta yadda zai iya nuna mata yana da wasu al'amuran duniya wanda daga baya in ta zo ta gaba haka ne sai ba iya faru su ma kuma matan yanzu akwai allura da ake mace baka ta zama fara akwai irin waɗannan alluran da ake yi akwai abubuwa da ake na make up na gyara jiki da sauransu wasu matan yanzu da yawa da za a gani a jami'a farare ba farare ba ne saboda haka daga zarar an zo an yi zama an yi zubaiban ƙwarya in ya zamanto ya gaba fara bace to sai matsaloli su faru sai ya sake ta shi yasa da yawa yanzu wasu iyayen sai ka ji sun ce ya sako musu ya ba su san dalili ba in kuma an cika za a samu dalilin yaudara ci ku gane fi layi? yawa to bismillah inda mai ta baki ga wani a can aka ce kwalara mu a yarenmu na wajen kano yana nufin annoba ta ciwo ita ce kwalara inda aka ce kwalara ba kawai sai amai da gudawa ba kawai duk annobar da take ta ciwo ce za ta iya shiga ciki idan aka ce e wannan Amina ya tabbata a hadisi ya tabbata a hadisi wa ga qala imamu imam wala dallin fa qulu amin idan liman ya ce wala dallin ku ce amin so ya tunda ya tabbata a hadisi babu wani wannan

yana cikin wata magana sai ya shigo da wata qalu ya nuhu qad jadaltana fa Fati na fatina bima ta'iduna in kunta min as salikin qala inna ma ya'tikum bihi Allah in sha'a wa ma antum bi mu'jizin wa la yanfa'ukum nusri in aradtu an ansalakum halaku. in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un sai Allah ya ce ni أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون افترى دواء أكيد لما زال صلى الله عليه وسلم أنا جمع كما سيأك وأوهي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن سواء ما ويسابوا بني سورة البقرة Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi haka yana daga cikin baragar zance da kuma sai wanda ya rakaza yake tare da mai magana zai fahimci zancen yadda ya kamata ina fatan mun gane asali su za a ba ai su ne ko da an ba uba aiki an sani a matsayin wakili amma ba a matsayin nashi ba ne a matsayin wakili zai an in ya cinye in dai tana da tsananin bukata ya yi kuskure na mala kai ne na ƙarshe Thank you. a ba percentage kowa dai an ce yi gwargwadon wadatar shi alal musu qadaruhu wa alal muqti qadaru so kowa ya yi gwargwadon bukatar da yake da ita shine ma'ana alal musu qadaruhu wa alal muqti qadaru kowa ya yi gwargwadon yadda Allah ya bashi da wa Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari Allahumma ajina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yuzillu man walayta wa la yuzillu man alayk tabarak rabbana wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك